This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 60 da 25 da kuma 16. Kuna ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa. ko kuma a saurare mu koyaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum marhaban lalle ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan kuna lafiya a wannan hantsin. Bayan labaran duniya, sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniyar. saurare assalamu alaikum ga labaran duniya mai karanto su ladan ibrahim ayawa akalla mutane kusan 36 ne suka mutu yayin da hursunoni 40 suka arce a sakamakon fasa wani gidan yari da aka yi jiya asabar a babban birnin kasar iraki wato bagadaza ministan cikin gida na kasar ya ce 'yan sanda shida ne da 'yan gidan yari talatin aka kashe sakamakon zanga-zangar da aka yi a gidan yarin na garin kalis sai dai kuma wasu jami'ai sun ce adadin ya fi haka domin su sun ce cewa suka yi 'yan sanda goma sha biyu ne aka kashe kana 'yan hursuna ko su hamsin jami'an suka ce fadan ya samo asali ne tsakanin su kansu 'yan gidan yarin amma da jami'an tsaro suka yi kokarin shiga tsakani sai su koma ta kansu ta da kwace musu makamai kungiyar isis ta ce ita ce ke da alhakin haddasa wannan tashin tashina kuma suka ba da dalilin su ta shafin su na duniyar gizo kungiyar ta ce hawa kuma ta dana bumabumai a wajen gidan yarin yan kungiyar ta isil dai har su talatin ne cikin waɗanda suka tsere sakamakon wannan tashin hankalin jami'an ƙasar suka ce da yawan waɗanda ake tsare da su dai an tsare su ne sakamakon ayyukan ta'addanci fasar gidan yari a ƙasar iraki dai ba sabon abu ne musamman tun shekaru biyar da suka gabata lokacin da aka fara samun aikin ta'addanci a kasar mahukuntar kasar macedonia sun ce 'yan sanda biyar ne suka mutu yayin da wasu mutane sama 30 suka samu rauni sakamakon wani faɗan da aka kwashe rana guda ana yi tsakanin wasu da ke ɗauke da bindiga waɗanda ba a san ko suwane ne ba a cikin 'yan kabilar albaniyawa a kusa da bakin iyakan kosovo da sabiya ministan cikin gida gadona jankulovka ta faɗa da yammacin jiya asabar cewa wasu mutane ne dauke da bindigogi a wajen garin kamonovo an kashe su sai dai bata bayyana adadin su ba kamfanin dillancin labaran kasar ta macedonia ta rawaito cewa an kashe 'yan ta'adda hudu yayin da ɗaya daga cikinsu ya kashe kansa domin gudun kar a kama shi da rai sai dai duk da haka an kame wasu su amma kawai yanzu ba wani bayanin ko farar hula nawa ne suka mutu sakamakon wannan al'amari wannan tashin hankalin ya sa shugaban kasar gorge enovo dawowa gida kan hanyarsa ta zuwa moscow domin ya shawo kan wannan matsalar labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc kotu a ƙasar masar ta bayyana ɗaurin shekaru uku uku ga tsohon shugaban ƙasa hosni mubarak da shi da ɗiyansa guda biyu a kan laifin cin hanci da rashawa wannan hukuncin dai zai sa a kalli tsohon shugaban a matsayin wanda ya taɓa aikata ayyukan ansha shekaru hudu bayan an fatattake shi daga ofishinsa na shugaban ƙasa tsohon shugaban da ya kwashe shekaru 30 yana mulkin kasar ta masar ɗiyan nasa gamal da ala sun kwashe shekaru uku uku gidan yari akan wasu tuhume-tuhume da aka yi musu can baya haka kuma yanzu abin da ba a sani ba ko tsohon shugaban ɗan shekaru 87 zai kara kwashe wani tsawon lokaci ne a gidan yari wannan hukuncin dai wanda aka sake masa ne akan sama da faɗin da yi da kuɗin gwamnati da aka ware domin kawata fadar gwamnatin kasar amma aka buge ga gyaran gidajensa sai dai tun farko kotu ta jingine hukuncin kisa akan tsohon shugaban wanda aka ce ya yi lokacin zanga-zangan gama gari da aka yi a shekarar 2011 wanda ya game wasu sassan kasashen laraba da wasu kasashen gabas ta tsakiya jami'an kasar spaniya sun tabbatar da cewa wani jirgin soja ya fadi kusa da tashan jirgin sevilis da ke cikin kasar prime minister kasar mauriano rajoya ya faɗa jiya asabar cewa direbobi da ma'aikata su goma ne ke cikin jirgin mai kira a400m ya ce jirgin ana gwada shi ne a tashan jirgin kafin a danka shi ga sojojin kasar ta spain hukumar jiragen sama ta kasar ta ce tashan jirgin sama na sevilis yana kulle amma duk da haka ma'aikatan kashe gobara da ke aiki a tashan sun yi kokarin isa bakin jirgin hukumar ta ce yanzu haka jirage ba sa sauka a wannan tashar jirgin an nuna wani faifan bidiyo da yake nuna murtukewan hayaki daga arewacin tashar jirgin na severus a can san pablo ɗaruruwan mata ɗaruruwan mutane masu zanga-zanga a nan amurka ciki ko har da matan da suka yi hasaran 'ya'yansu sakamakon sa'in sanda ta haɗa su da 'yan sanda su ne suka yi jerin gwano a nan birnin washington inda suka ce suna neman a yi adalci ta da kawo ƙarshen gallazawa jama'a da suka ce 'yan sanda na yi ƙungiyar mata masu harkokin masu makokin 'ya'yansu suka ɗauki ɗawainiyar shirya wannan maci masu zanga-zangan dai sun yi da fifi ne a babban ofishin shari'a inda shugaban da ta jagoranci wannan zanga-zangar ta miƙa bukatunsu ga ma'aikatar ta shari'a na neman a yi musu adalci tare da hana nuna musu bambancin launin fata cikin masu zanga-zangan wasu na ɗauke da hotunan 'ya'yansu ko kuma wasu nasu da 'yan sanda su kashe a wasu lokuta can baya har ila yau an ji su suna waka suna kiran sunayen waɗanda 'yan sandan suka kashe musamman na baya-bayan nan da aka yi a garuruwan baltimore new york madison wisconsin ferguson da missouri zanga-zangar ta jiya dai maria hamilton ce ta shirya shi a ƙarƙashin ƙungiyar mata masu neman a yi masu adalci tana kuma zaune ne a milwaukee a jihar wisconsin ita dai hamilton 'yan sanda sun kashe mata ɗanta ne a shekarar 2014 wanda ke tarihi na taɓa hankali a inda yake kwana a wajen matattaran jama'a da ababen hawa da ke milwaukee da ke cikin jihar na wisconsin labaran duniyar aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc yanzu kuma sai a kintsa a gyara zama ga sahabu imam aliyu zai gabatar da shirin nagari na kowa nagari na kowa. Cikin shirin yara dubu biyu ne suke karatu cikin ɗakunan karatu biyu a ƙauyen Guru cikin jihar Bauchi. Matsaloli da suke hana mata a arewacin Najeriya karatun ilmin kimiyya da fasaha, sannan ku ji hanyoyin shawo kan masu turjiya kan ilmin zamani. Daga bisani mu kawo muku rahoto kan guduma da wata ƙungiya mai zaman kanta take baiwa ilmin ɗiya mata a jihar Kaduna. Yamma masu aron masu salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Ilmin firamare shine ginshiki ko tubalin ilmin zamani. Akwai alamun wannan rukuni mafi muhimmanci yana fuskantar kalubale mai tsanani a ƙauyen guru kilomita biyu daga birnin Bauchi fadar jihar Bauchin. A ɗaya daga cikin kafofin yaɗa labarai da suka yayata wannan labari a Najeriya kafar ta ce idan ɗalibai dubu biyu suna karatu cikin azuzuwa ko ɗakunan karatu biyu, kasan ilmi yana fuskantar bala'i. Wannan shi ne hali da ake ciki a ƙauyen da guru daga inda wakilin sashen Hausa Abdulwahab Muhammad ya aiko mana da wannan rahoto. A jihar Bauchi matsalar ilimi musamman ilimi na firamare yana gamuwa da tannaki idan aka duba yanayin da makarantun ke ciki ta fannin ɗakunan karatu. domin tabbatar da halin da makarantun ke ciki na yi tattaki zuwa ƙauyen garin guru mai tazarar kilomita biyu tsakaninsa da birnin bauchi headkwatar jihar bincike ya bayyana cewa a halin da ake ciki sabi da karancin dakunan karatu a ƙauyen ɗaruruwan almajirai ne ke cinkushe a ɗakin karatu domin karɓar darasi a yayin da wasu almajiran akan duwatsu da kuma gindin bishiya suke karɓar nasu karatun a tattaunawa da sarkin ƙauyen guru alhaji muhammad baba ya ce al'ummomin ƙauyen suna ƙoƙarin ganin an samar da ƙarin ɗakunan karatu kasancewar ruwan sama ya rushe ɗakunan karatun sunana ahmadu muhammadu baba ni ne kuma sarkin guru da sha'anin matsalan karatu gaskiya muta al'umman guru da gaskiya akwai matsala saboda faduwan kilasis din akwai matsala kuma yanzu mun tinkari damina lallai in dai ba a zo an yi wannan gyaran ba to karshen mu yara za su koma zama a gida wannan matsala ya kai kamar shekara nawa ko wata nawa kuke na fama da shi eh abinda muke fama da shi gaskiya wannan shekaran shi ya fi damiji shi ya fi wasu don a wannan shekaran ne daya wannan kilas wanda ke gabar din nan ne ya faɗi to shi yasa kaga abubuwan suna da yawa dole kuma ga wannan kuloti wanda aka gina mana har an yi rafta shi ma saboda rashin jinka shi ma ya faɗi to kaga dole dai abubuwan sun yawa yanzu classes guda ɗaya ne ko muke da shi mai kyau wanda ya rasu yin a kai har ila yau wasu mazauna garin gurin sun shaida mini irin halin da makarantar firamaren ke ciki a hirata da su eh, ni ne musa ya haya wannan makaranta da kake ganin ta makaranta ne take da daɗaɗɗen tarihi kuma dukkan abin da ya kamata mu yi don mu ga mun samu ci gaba na makarantar nan mun yi shi kawai mai da mai kenan kuka yi to mun bi kafafun da ya kamata mu bi don makarantar ta zama ingancinta ba haka bane yanzu wadda suka rage suka bari yaran su a makarantar nan ma saboda babu yadda za su iya ne suka bari amma wadda suke tsoron kasancewar rayuwar 'ya'yansu su a cikin wannan makaranta kun ga dai guda daya ta ma rushe kusan tun cikin damina ya rushe mun kai koke-koken ma idda ya kamata mu kai koke-koke sunana muhammed Shehu mazaunin garin Goro wallahi daliban nan yanzu wa'annan bishiyoyi guda biyu da ka gani nan ake dan rarraba su wasu su zauna wannan bishiya wasu su zauna wancan bishiya sai wa'annan ajuzuwa kwaya biyu da kuka gani yanzu kamar yara nawa ne suke cikin wannan ajuzuwa guda biyu nan eh, yara da su kai dubu biyu a ciki kaga kimanin kowane aji zai kai dubu ɗaya kenan tunda in dai ba an rarraba su a wannan wurin ba to shin hukuma ba ta yi wani abu bane a kai ko kuma ku kai kukan kuma hukuma bane wallahi mun kai kokoki ya fi abin da ya fi kuma bayan haka ma su karan kansu sun zo nan sun gaggani to sai dai kuma duk kokarin da ne domin jin bangaren hukumomin da abin ya shafa bai yi nasara ba abdulwahab muhammad mura amurka daga bauchi a najeriya Wani rukuni na al'umma da suke baya ilimin zamani musamman arewacin Najeriya su ne mata. Wannan rukuni ba ga zama ƙurar baya yana can baya ilmin kimiyya da fasaha. Mataimakin shugaban kwalejin Ilmi ta tarayya da ke katsina Dr. Aliyu Idris Funtuwa ya ce al'ada da tunanin mutunta kariya ta addini ga mutuncin mata suna iya zama daga cikin dalilai da suke hana mata neman ilmin kimiyya da fasaha. Dr. Aliyu wadda ya furta haka hira da wakilin sashen Hausa Zaharaddin Sani Huntuwa ya fara ne da magana kan shirin gwamnatin tarayya na mai da hankali kan ilmi na musamman na makafi da kuma kurame wadda kwalejin na Katsina yana daga cikin biyar da gwamnatin tarayyar ta zaba domin horar da malamai na musamman kan wannan ilmi. Wannan tsari na koyar da wato ana kiran shi abun nan masu tautuwa suna ce eh suna da suna bukatar kulawa ta musamman a ci kulawa ta musamman aka sami akwai kurami akwai makafi akwai kaga zaka ce to in ka ce na kasa kenan tunda ba abun nan ba amma makaho kana son ka koyar da shi yadda zai rubutu kaga yana bukatar wata kula ta abu nan shi kanshi abun da zai rubutun da shi shi wanda zaka shi rubutun dole ya wani abun nan yau yanda zaka koya mashi yanda kuma shi zai rubuta maka yanda zai karanta abin da ka koya mashi sannan kuma yanda shi zai rubuta maka kai kuma akwai na'urori waɗanda suke ah, buƙatar wanda ya iya amfani da su ya koyar da su kuma ɗaliban su koya haka kuma akwai na kurami eh, wanda ya danganci magana da su wanda muke kira sign language shi ma kaga wannan sai kwararre to duk wannan akwai su a manhaja din da aka yi abun nan sabo manhaja ta eh, ta koyarwa wadda aka yi abun nan yanzu a shirye da kuke a yanzu a shirye muke wayannan kayayyaki yanzu aka ina ma maganar mun kafa sashen da yake makarantar mu tana daya daga cikin makarantu biyar na gwaji da aka zaba a kasar baki a kasar baki daya to yanzu ka tsare-tsaren da aka kawo kaga to yanzu wannan sabon tsarin ya kawo sai ya haɗe wasu kaga kamar eh, tsangayar fasaha da kasuwanci din nan Eh, kuma ta ata social sciences nan da ta harsuna da ta kimiyya nan sai suka haɗe ta gaba ɗaya sai ta koma tsangaya ɗaya wadda ake kira tsangar eh, abunan ilimin secondary na eh, school of secondary education suke ce mashi saboda duk kwasa kusan da ake koyewa nan ɗalibai ka san yanzu manhaja ɗin ta tashi daga firamare aji ɗaya zuwa sakandare aji uku shekara tara shi ne sabon tsarin ilimi maimakon shekara shida firamare sai kuma je sakandare a shekara uku a nan akwai shekara shekara uku to za an cire ma sakandare wancan shekara uku an haɗe ta da na firamare sai koma shekara tara eh, daga shi ne basic education din eh, basic education wanda suke abu da to wannan wayannan eh, tsangayoyin guda hudu na secondary junior secondary din nan karamar secondary wadda abin to su ne wa'annan kwasa-kwasan da koya malaman inda suka abu nan su ne za su koya a nan wurin. dakta kamar wannan sabon tsangaya da aka fito da shi na irin wannan ilimi na musamman da akwai makarantar sakandare a cikin wannan jiha akwai ta kurame a malam fashi akwai ta makahi a nan katsina to ko akwai wata shara da zaka ba su na ganin cewa lallai su matso domin su ci wannan gajiya da kuka buɗe kwanan nan eh ai dama an yi saboda su yanzu kusan abin da ya rage mana abin da muke jira a bamu dama mu dauki malaman ka san malaman su kwararru ne sai an nemo su ba kowane malami zai iya sai wanda ya koyi yanda zai koyo ma irin waɗannan ɗalibai din to da mun dauka su da waɗancan suna da kaga yanzu duk ƙasar nan da ah, kwalejin ilimi ɗaya ce wadda take koyo wadda ake ce ma ah, ah, federal college of special education eh da guda ɗaya ce to yanzu wannan sabon tsarin ya kawo ma sauran kwalejin ilimi kowane su buɗe sashi wanda zai koyar da wanda da a samu faɗaɗa abin to yanzu kaga da ɗaliban nan makarantun da kai magana malam fashi da ina ne in suka gama in suna son su ci gaba to sai mu to zaka ga kaga dai tafiya za ta yi wuya sannan kuma shi shi admission din a ɗauke su ɗin tunda sun yawa a kasai abu ne to yanzu an buɗa musu to za ka ga ba nan ba daɗewa ba ba su da matsala yanzu kowace jiha na jihar mu nan za su sami za mu ɗauke za su shigo za su shigo ma wani abu za su shigo mana mu ilimi kan A fannin ilimin kere-kere, Dr. Ali Funtuwa ya ce lallai a da al'ada ta tawaye mata wajen ilimin kere-kere. Ga kamar mata ba su shiga cikin kwasa-kwasai na kere-kere kamar kace injiniyarin eh, abunan nan. Ya dangi wato shi yana tafiya ne da yanayin eh, abin da zaka zama a gaba, abin da ka yi. Matanmu suna ganin kamar akwai kwasa-kwasan da in ka ɗauke su yadda za ka tafi kai aiki a gaba sai a ga kamar ka samu matsala yana ma iya cewa mazan da za su aura ba za su basu yanzu misali kai a sami injiniya mace wadda ta tafi cikin masana'anta ta tafi cikin laborori ta abin da sai ka ga ko ga magana aure da abin matan ba su cika san abu amma ka je kudu ai ba za ka wannan tambayi ba ma wato za ka ga suna yi suna suna shiga to amma duk da haka nan ma din yanzu namu in ka je ba ma wani ba hata jami'oyi za ka ga akwai injiniyoyi yanzu mata wanda ke kai na wayewa suna yi duk kuma da yanda addini ya ce su tsarkan za su tsare din mazansu kuma suna fahimtar su su kyale su eh kuma ana fahimtar da su ka san da ana da tsoro ma wasu na ganin kamar wasu abubuwa ne masu masu wuya wanda ba san yanzu kaga kamar kwasa-kwasai waɗanda suka shafi noma kwasa-kwasai waɗanda suka shafi kasuwanci Eh, kwasa-kwasai wanda suka shafi kere-kere mm. da mun ɗauke su wasu kwasa-kwasai ne masu matuƙa wuya mm. to su ne kuma sauƙin mm. saboda su ne muka tashi ba muka ga iyayen mu wanda wasu je makaranta ba suna yi yanzu kamar noma ya kaci in za a nuna duka kasan shi kamar kasuwanci za ka wasu dabaru ne kawai sai dai suna yin wasu kamuka wasu abu na amma za ka ga dama ana yi iyaye da kakanni an tashi ana abu nan kamar kere-kere in ka ɗauki building engineer kamar injiniya na gine-gine magina mu ba duk wasu hikimomi da magina mu suke na gargajiya da dama muna da su zamananci ne kawai wannan ya kawo saboda haka ba abubuwa ne masu wuyan yadda muke yadda muke tunanin su Laradin Sani Funtuwa sashen Hausa na murya Amurka daga Katsina a Najeriya Matsalar shawo kan malaman tsangayoyi su rungumi shirin ba da ilimin zamani a tsangayoyinsu yana daga cikin kalubale da masu ba da ilimin manya ko yaƙi da jahilci suka fuskanta. Saboda haka yanzu shirin ya bullo da sabbin hanyoyi na koyar da karatu kan sana'o'i da masu yaƙar jahilci suke yi. Malam Abdullahi Ango ɗan Dume jami'i ne a shirin ilmin manya. Shine wannan bayani kan haka ga wakilin sashen Hausa Zaharaddin. shi ma shugaban sashin ilimin manyan a jihar katsina alhaji ahmed ahmed doki ya yi wakili namu ƙarin bayani kan wannan sabuwar dabarar yaƙi da jahilci. Eh, wato muna so ta yadda wani tsari na ƙara inganta aikin namu wanda kuma ilimin manya ta ƙasa ta taɓa kawo shi kuma yanzu mun ga amfanin shi kwarai da gaske. Ta yi tsari wani ne wanda muke ce ma reflex. Shi yanda yake reflex hanyar koyarwa ce dabara ce ta koyarwa wadda ke haɗa ƙungiya. Yan gari su haɗa kansu waje guda su ce suna son aji sai aje sai a koya masu ta hanyar sanya abubuwan da ke suke bukata a garin misali farko za su fara koyo su iya rubutu da karatu ba sai a tambaye su meye matsalolin su na gari wani ya ce ko ruwa ko ya ce hanya ko zamantakewa to wannan kalmar da ita za mu fara gina koyarwa mu to mutum ya ce hanya ko ruwa to wannan kalmar da ita za ku fara ita za mu fara kamar in ya ce hanya to hanya za mu fara koya mishi sai mu fara koya mishi ha mu koya mishi na mu koya mishi ya in ya ce ruwa sai mu fara koya mai ru ra kenan mu koya wa w kenan to da haka za mu gina daina mu ta nan sai mu fomin aji aji sai ya ci gaba ajin inda yake da amfani yana tahiya da tattalin arziki iyaka gwamnati abin da za su ba su gudunmuwa mu a sashen mu za mu rika ba su kayan aiki kamar yadda dama gwamnati dama ta wadatar da su sannan kuma za a rika ba malami mai koyarwa kuɗaɗen shi da ake bada kuma dama jiha na bada. To darakta wannan wace hikima ce ta ku fara koyar da mutane ta fannin abin da suke so wato kamar da ka ce ruwa ku fara koyar da su ta ruwa. Ilimi na babban mutum ya sha bamban na ƙarami. Shi babba da amma komi ana so a yi wanda shi yake bukata shi zai zaba ya ci ga abin da yake so haka malami shi ke zaɓa ya ce ga malamin da yake so lokaci da haka yake zaɓa to su ba su dama yan bukatunsu na garinsu ko na ƙauyensu ko na rukuninsu su fara fara gabatar da shi wajen koyarwa ta haka ake kuma yana da amfani ya hito ne daga wani sanannen masani wanda ake ma Freirean wanda shine suka ɗauko tsarin shine ai reflect yana nihin regenerated Freirean literacy through community sai sun haɗu sai su gabatar da karatunsu akwai wasu wurare da aka gudanar da irin wannan tsari kwarai saboda akwai santoci sun kai hamsin wanda aka yi da kuma training an yi anan jiha an yi training din su kungiyoyin suna nan to yanzu muna so mu amfani da dama tunda gwamnati ta bamu dama a ci gaba da wannan abu shi irin wannan tsari na reflect wanda kowa ya tsoma kanshi a ciki na waɗannan al'ummomi kana ganin su al'umma musamman masu hannu da shi ba su da wata rawa da za su taka a ciki kwai kwarai kawai ai duk ilimin manya wanda ka sani in dai mai hannu da shuni na kusa da wuri yana iya ba da gudunmuwar shi ko ta hanyar ba da kuɗin malami ko ta hanyar kayan aiki ko yaya ya dan tarwa. Kai bayani a yanzu. Ya kake ganin wannan tsari? Kana ganin su al'umma wannan tsari zai zama wani sauki gare su matsayinsu na ba koyi karatu da rubutu ba? Zai yi daidai da su saboda kowa bukatun shi na ƙasa da yake ko garin da yake ko rukunin da yake ta nan za a gina wannan karatun kaga zai yi mai sauki cikin sauki in lambu yake yi ta kayan lambu za a fara kaga ya san su. dandana yana iya koya in ɗinki yake ta hanyar ɗinki kalmar nan ta dinki zai iya ɗaukar ta zai ya fahimta in ka kanikanci yake duk duk sana'a da mutum ke sana'a da kake da ita za a fara to shi yasa al'umma za su ji daɗin wannan abin? kuma mun mun gwada shi mun gwada shi mun gani har training an yi kusan kala uku an yi anan an yi a kaita an yi a dutsen ma duk kuma an kira jami'an mu sun zo sun yi idan kuka ga sun fahimta ta wannan kayan sana'a nasu da sun iya karanta su da rubuta su to za ku sake waiwaya su zuwa bayani. domin a faro tun daga tushe na a e e. kwarai kawai dama tsarin haka yake ai wannan ha da zamu koya ta hanya ai dole sai mun dawo wannan a i e, o u e dole sai mun dawo shi saboda harafi ne da magamin shi dole sai an rika gina da kadan kadan ilimin ya tai malam abdullahi ango dandime shi ma jami'i ne da ya kware akan wannan tsari ya ce suna fuskantar kalubale kamin al'umma su karbi waɗannan shirye-shirye da suke gudanarwa ya kunshi dukkan wani wasu haruffa wanda suka shafi boko to nan muke bi muna ba training cikakke yanda wannan kalma an ka ganta ita ce kaza wannan kalma ita ce kaza ya hada da wannan wasali da wannan baki zai bada kaza muna rubuta su ɗaya bayan ɗaya har muka kai ga sunaye nasu suka iya da kuma kai. yanda za a rubuta gona ko zan tafi ko zan sau ko na tsaya da wannan manuni muke bi idan mun zo training nasu na sati sati wanda in sun gama saurare to ka na malamin su ya kake kallon fahimtar su ko akwai wasu matsaloli da kuke samu samu wajen koyar da su matsalolin da muke samu sometimes makarantun da aka kirkira na irin na almajirai da nan su ma muna su kaga duk alƙashin yaƙi da jahilci nan ne akwai malaman da mun sha daga da su game da yanda za mu zo mu shigo makarantun su mu nuna muratun boko kusa da kawo ta aƙida ko a ce za a koya wata aƙida ce daban sai da muka wa musu da kai kai malami in ka da za a yi wannan abu a makarantar ka ka je ka zabo mai ilimin zamani wanda ya dace da al'adar ka koyar da ɗaliban nan na yanda yaro ya san bakin ba da alifin na arabiya to kuma ya san shi da boko Zaraddin Sani Funtuwa, sashen Hausa na murya Amurka daga Katsina a Najeriya. Kamar yadda muka ambata a baya ilmin ɗiya mace yana daga cikin sassa da suke fuskantar ƙalubale iri daban-daban a arewacin Najeriya. Saboda haka ne ƙungiyoyi masu zaman kansu suke tallafa a ilmin ɗiya mata kamar yadda wannan ƙungiya take yi a Kaduna. Mun kawo muku wannan rahoto a tsakiyar bara cikin rahotanni da Iliya Kure ya aiko mana daga yankin. Wannan organization Empowerment for Excellence Initiative muna aiki da mata da yan mata kuma muna musu kaman programs aiki da yake taimake su a makaranta kuma muna taimake su a biyan kudin makaranta da rigan makaranta wani irin tallafi ko kaso kuke ba ma waɗanda suke makaranta musamman 'yan mata kamar mata da muna aiki da su mutane suna makarantar gwamnati muna biya duka kudin makarantar su amma in suna kamar private school muna ba da kamar 10 ko 20% na school fees nasu ku za ki gaya mana mutane nawa ne a yanzu haka suke cin moriyan shirin ku da suke makarantu eh a yanzu guda uku ne daya tana ggss doka wani kuma tana federal government college malali na uku din tana capital school kaduna nan akwai wanda suka ci moriyan shirin ku da watakila sun kammala makaranta eh su biyu ne andiya daga ggss doka na biyu tana ta kare daga ggss independence way duk yanzu sun kare makaranta sun kare wayak nasu kama a shekara nawa kuke kashewa wurin taimakon 'yan makaranta hassan makaranta gwamnati suna taimake yaran makaranta an kudin makarantar bai yawa ba amma kudin dai ba dai kudi babba ba dai amma taimako kare ne muke yi ma yaran mu gama sun je makaranta kamar eh, eh, mata ina ne kuke samun kuɗaɗe da kuke amfani da shi wurin biyan wayannan kuɗaɗen makaranta kun san kamar ngos kungiyar um, masu zaman kansu hmm. um, ya muke samu namu daga donors da eh, taimako kamar mutane da mun sani kusa da mu hmm. bakane muna muna eh, same su mu musu magana ga mu da muna yi su zo su taimake mu daga wurin ne muke samun kudi ah, muna taimake eh, mata eh, duk mata wanda da suna muna training nasu a makaranta gwamnati fa ba ta taimaka muku da kudade wurin aikin da kuke? gwamnati ba su a taimake mu aiki da muke yi daga abinda mutane kusa da mu suna taimake mu daga mutane da muke same su taimake mu a abinda muke yi su ne suna taimake mu muna aikin mu menene ya baku tunani ko kuma ya sa kuke wannan aikin taimakon 'ya'ya mata su samu ilimi wanda ta fara wannan organization ita ta gan wai a community namu akwai mata da suna nan ba su zuwa makaranta ita ta tashi ta ce ita tana so mata ta gan mata suna zuwa makaranta kamar ita da ta je makaranta. Masu aro da haka Allah ka mu karshen shirin na gari na kowa a wannan mako sai kuma makon gobe da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamin na madadin dukkan wakilanmu da kuka ji da kuma Kiba Hiro Diodo ne wadda ya daidaita sautin shirin a nan nisa habu Imam Ali zan dakata in sallama da ku sai makon gobe. Kafin mu kammala ga takaitattun labaran duniya. Jami'a a ƙasar Spaniya sun tabbatar cewa wani jirgin soja ya faɗi a kusa tashin jirgin Severus. Prime Minister ƙasar moriano Jorenya ya faɗa jiya Asabar cewa direbobi da ma'aikata su goma ne cikin jirgin mai kiran A400M. ya ce jirgin ana gwada shi ne a tashan jirgin kafin a danka shi ga sojojin ƙasar ta spain hukumar jiragen kasar ta ce tashan jirgin sama na Severus yana kulle amma duk da haka ma'aikatan kashe gobara da ke aiki tashan sun yi kokari su isa inda wannan jirgin ya faɗi. kotu a kasar masar ta bayyana ɗaurin shekaru uku uku ga tsohon shugaban kasar hosni mubarak shi da ɗiyansa guda biyu a kan laifin cin hanci da rashawa wannan kotun dai zai wannan hukuncin dai zai sa a kalli tsohon shugaban a matsayin wanda ya taɓa aikatan ayyukan sha shekaru hudu bayan an fatattake shi daga ofishinsa na shugaban ƙasa. tsohon shugaban dai ya kwashe shekaru 30 yana mulkin kasar ta masar ɗiyan nasa gamal da ala sun kwashe shekaru uku uku gidan yari akan wasu tume-tume da aka yi musu cin baya haka kuma yanzu abin da ba a sani ba ko tsohon shugaban dan shekaru 87 zai kara kwashe wasu wani tsawon lokaci a gidan yarin ne mahukuntan kasar macedonia sun ce 'yan sanda biyan ne suka mutu yayin da wasu mutane wato sama da 30 suka samu rauni sakamakon wani faɗin da aka kwashe rana guda ana yi tsakanin wasu da ke dauke da bindiga waɗanda ba a san ko su wane ne ba a cikin 'yan kabilan albaniyawa a kusa da bakin iyakar kosovo da sabiya da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma da la'asar ku sake jinmu da wasu shirye-shiryen Yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar da wannan shirin, ni ne naku Ibrahim ka almasi Garba daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri a huta lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.